La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi ilham! Ba ma faɗa da wasu dokoki na gwamnati ko na waye amma ba ma so su ci karo da addininmu ba ma so su ci karo da imaninmu ba ma so su ci karo tsakaninmu da ubangijinmu kullum so muke mu cika da imani mu tashi da imani mu taru da manzo mu shiga aljanna Allah ka samu dace Allah ka azurta mu da aljanna duk faɗi tashin da muke wallahi in mun ka rasa aljanna mun hasara in mun same ta mun dace Allah ka datar da mu Allah ka datar da mu Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukuratan wa asila nau'o'in ibada wannan idin wani nau'i ne yau na farin ciki kai nishaɗi kai gaisa da ɗan uwanka kai masa addu'a ta taqabbalallahu minna nawamin kum shi ma ya ce maka amin taqabbalallahu minna nawamin kum Allah ya karɓa mana ya karɓa maku kai ma ka gaya mashi wannan addu'ar haka sahabbai suke yin ta sai sun wata shida suna cewa Allah karɓa mana azuminmu sannan su wata shida suna cewa Allah nuna mana Ramadan wannan wata mai albarka watan rahama watan gafara watan ‘yantawa daga wuta watan saukar da alkhairai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham ai ta yawaita kabbar bari kamar yadda na gaya mana shedan baya son su sannan yan barandan sama ba sa so so suke a daina kabbar bari su daina jin kiran sallah su daina jin karatuttuka da tafsiri to sai kuma Allah ya kawo lokacin da tafsirin ana jin shi yana tafiya inda ba a zato hakanan gashi nan yadda muke fata wannan cuta Allah ya yi mana ita mu koma kasuwanninmu mu ci gaba da neman halallinmu mu koma ofisoshinmu mu ci gaba da gudanar da rayuwarmu mu koma kan sana'o'inmu mu koma masallatanmu mu koma wurin ibadanmu wannan abu ne mai sauƙi wurin ubangiji kuma ya mayan mana da abin da muka rasa na tattalin arziki abu ne mai sauƙi mai ake nema daga gare mu mu roƙe shi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa li'minu bi la'allahum yarshudun haka Allah ya ce lokacin da sahabbai suka tambayi manzo wai ubangijin namu kusa yake mu gana da shi ko sai yake mu kwaɗa masa kira mu roƙe shi da ƙarfi an sai aka saukar da wannan aya idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce masu ina nan kusa da su da jina da gani na, da ilimina da ikona da komai na wani sifofina ina tare da su na kusa da su saboda haka mai ake bukata su roƙe ni sannan su nemi karɓawa ta idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu wata da'i ina karɓa kiran mai kira ina karɓa roƙon mai roƙo me za su yi ji buli. su nemi karɓawa ta mu Allah muke nema ya karɓa mana addu'o'inmu ya karɓa mana ibadanmu ya karɓa mana faɗi tashinmu sannan wali uminu bi su imani da ne wannan imanin shi yake so a sassaƙe a zazzage yau a cikin zukatan musulmi ka tashi ka rika jin wai ba Allah ne zai kare ka ba ba Allah ne zai isan maka ba ba Allah ne zai maka a'a wani kaza wani kaza la ilaha illallah annabi na cewa za ka fita gida ka ce la haula wala quwwata illa billah yayin da ka faɗi wannan tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah sai Allah ya sa mala'iku su ce ku fita wa ta wa ta an isan maka sannan an shiryar da kai sannan kuma an baka dukkan kariya ya 'yan uwa mu da muke da wannan ka batta ka rika jin wa yanzu kai ka rasa yadda za ka yi ka rude ka firgice ya za ka firgice da imanin ka da makaranka da kake da su immunity da kake da su fata da daddare da yini duka annabi ya ce addu'a da za ka yi zuwa dare in kai da daddare zuwa rana zuwa wani yinin duk muna da su suna nan su ya kamata mu koma askar na safe na maraice mu koya ma 'ya'yanmu maza da mata mu koya ma matanmu gida ya zama gidan askar gidan imani gidan yadda da ikon Allah Allahu akbar akbar. أكبر akbar. La ilaha illallah. إلا akbar. الله akbar الله أكبر ham. Ya ƴan uwa musulmi nau'o'in ibada muke magana a yau ɗin nan daga cikin nau'in ibada wannan haɗuwa da muke yi rakawai, biyu da malam zai zo ya ja mu duka suna ciki sannan da gaisuwa sannan da ziyarar 'yan uwa da miƙa ma 'yan uwa duk waɗannan nau'o'i ne na ibada Allahu أكبر Allahu أكبر La ilaha illallah. Allahu akbar Allahu الله أكبر ولله daga cikin nau'o'in ibada annabi ya ce man sama ramadana fa atba'ahu sitta min shawwal fa ka'annama sama dahar wanda ya azumci ramadana kwana talatin ko ashirin da tara ya bibiyi azumi shida a cikin wannan wata na shawwal da muke ciki kamar ya azumci shekara guda ka ji wata falala ka ji wata gara ɓasa azumi shida za ka cika sai ya zama kamar ka azumci shekara guda shekara tana da kwana ɗari da sittin kuma Allah yana cewa me hmm? ana gaya mana cewa man ja bilhassan hasan asharu amsaliha wanda ya zo da hasana ɗaya to za a ba shi kwatankwacinta na hasana guda goma to kayi azumi ɗaya yana daidai da kwana goma ka sake talatin yana daidai da kwana ɗari uku sannan shida yana daidai da kwana sittin wannan falala ce wannan rahama ce wannan gara ɓasa ce haka Allah ke bamu ka duba cikin nau'in ibada aka ce ga wani dare na lailatul kadiri ga kiyamun laili aka ce annabi in goma nan ta ƙarshe ta zo yana naɗa shimfiɗar sai jingine yana da ɗaɗɗaura kwarjallansa yana zage dantse yana ta da iyalansa duk wanda suke iya bacci tare da cewa ya ce ana sa ran daren lailatul qadri kwanaki na mara daren ashirin da ɗaya ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara amma annabi baya dogaro da wannan sai ya raya kwana goma gaba ɗaya yana ibada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar saboda ya dace da daren nan na lailatul qadri daren da Allah ya ce da kanshi lailatul qadri khairun min alfi shaharin dare ne ɗaya tak ya fi alkhairi daga wata dubu alfi shaharin dare wannan bonanza kinan kana jin bonanza in kana jin gara da kyauta da baiwa da Allah ke ma bayinsa wannan al'ummar ta manzo ake mawa mu ake mawa wai ba za mu gode ma Allah ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar a dare ɗaya kai abin da za a baka wata dubu wajen shekara tamanin da wani abu duk a baka ba falala ba ce to a wannan wata muke samu wanda ya gabata mun yi ƙoƙari Allah ka samun dace Allah ka samun dace ɗan ƙoƙarin da muka yi Allah ka gani ka ba mu lada daga cikin nau'o'in ibada 'yan uwa ku duba sadar da zumunci ka ɗau ƙafa ka je wurin ɗan uwa ku gaisa yau sai ya zama bai ma ƙin shawarwarin hukumar lafiya cewa a rika zama nesa nesa a rika nesa da juna eh a yi amma bai hana ka ka kai ziyara ma ɗan uwanka ba bai kamata a musulunci a jefa maka shakka akan ɗan uwanka musulmi ba ba ka da tabbas yana da ciwo bai da ciwai ka rika tsoron shi kana zargin shi wannan ba musulunci ba ne mu a musulunci abin da ya tabbata ke hukunci ba zannu ba duk abin da yake zanni ne ba a gina hukunci a kan shi har kawai kana dan uwana musulmi wai rika tsoron ka ina zargin ka ina nesa da kai in miƙa maka hannu ka makale ka rika wani kallo na a to ina bayyana ina da ciwo lallai nisance ka kuma a killace ni amma ba mu lafiyayyu za a tarwatsa ba a ce shine maganin ciwon la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham duk abin da hukumar lafiya ta ce in bai saba ma musulunci ba madalla da shi muna karɓa muna aiki amma duk abin da zai ci karo da addinin mu to lallai mu musulmi ne kuma so muke mutu da imani sannan ita hukumar lafiya ta duniya ta ƙololuwan wanda suke jagorancinta su ma sun sauko sun dawo za su bi sahu tunda sun ce addu'a tana da muhimmanci to sai mu duƙufa da mu da su tunda mun yadda tururuwa ma tana addu'a tana roƙon ruwa ta rigingine ta ɗaga ‘yan ƙafafunta sama haka annabi ya ce an ta roƙon ruwa ya ga turuwa ta ɗaga ƙafafu sama ya ce roƙon Allah take la ilaha illallah sannan mu zo wani zamani a ce za a raba mu da addu'a me muke da shi sama da addu'a ku ba mu da ƙarfi ba mu da iko addu'a nan ita ce babban makamin mu wallahi mu riƙe ta ba dare ba rana kuma za mu ga tasirinta ko muna gani muna gani yau gashi nan Allah ya kare da yawa yadda ake mana kuma daga cikin kuskuren WHO shine mummunan zato da take faɗi ita ba Allah ba ce yau ya za ka rika cewa wai ana sa ran 'yan Afirka miliyan kaza za a yau ita ce Allah a ce wai ana zaton wai za mu ciyo miliyan kaza za su kamu ya zato da mai zaton in Allah ya kare mu fa ai ma'aikacin lafiya kullum kwantar maka da hankali yake yi in ka je gaban likita da ciwon ka zai ce ba komai lafiya za ka warke ya haƙuri ya baka amma musa ya ta firgita mu a rika firgita ka ɗan afirka za su kamu afirka za ta zama dandalin kaza za a ba don allah afirka za ta zama dandalin lafiya insha Allah insha Allah afirka za ta zama dandalin lafiya dandalin zaman lafiya dandalin arziki dandalin addini Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham muna fata wannan hukuma ta lafiya ta rika kyautata lafuzanta ta daina faɗin maganganu na zato wani hasashe abinda Allah bai saukar ba a ce za a yi kaza a'a a rika hasashen alheri mu kullum a musulunci alkhairi ake zato muna fata insha Allah Allah zai yaye mana ciwon nan ba fata bane to Allah sai Allah yaye sai Allah ya karba yaye amma mu ce muna fata wannan ciwo zai yaɗu a'a ya za mu fatan mu mu shari ciwo zai ciwo kau daga gare mu insha Allah Allah ka yaye mana shi Allah ka yaye mana shi Allah ka sa su fahimce mu mu zo tare mu gudu tare mu tsira tare mu fahimtar da al'ummar mu ta duniya abin da zai amfane su duniya da lahira mu ƴan uwa muna da abu biyu mu musulmi muna da abu biyu muna da gangar jiki wannan da take buƙatar ruwa da iska da abinci muna da gangar jiki ta ruhi wacce take buƙatar ita ma abinci na mai na ibada da za ta ƙara imani wato za ta ƙara ƙarfi kana da'awar imani abubuwa na ibada kana nesa da su kana da'awar imani abubuwa na sadaka abubuwa na nafila kana nesa da su ah mai annabi ya ce wani da ya zo wurinsa ya ce ka roƙa man Allah ya bani damar shiga aljanna tare da kai rasulallah me ya ba shi umarni sha ya ka je ka taimake ni da yawan sujuda zan roƙa maka amma ga assignment kai ma ka je ka riƙa ƙoƙari kana taya ni da yawan sujuda to ya za ka yawan sujuda ana nema a nuna maka sujuda ba ita ba ce Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله wallahi yadda gangan jikinmu yake bukatar iskar nan da muke shaƙa muke shaƙa ba bil ba komai kuma dole he mun shaƙe ta za mu rayu rannan namu yake buƙatar gangan jikinmu ruwa da za mu sha da abincin da za mu ci wallahi haka imaninmu yake buƙatar shi ma abincinsa yake buƙatar nasa abincin ba ka ba mutuwa zai sai ka wayi gari zero babu imani saboda me saboda ba ka ciyar da ruhinka da abin da yake so me yasa annabi yake nafilfili fili bayan sallah me yasa yin azumin ramadana yake na nafila me yasa banda zakka ta wajibi aka ce ka rika zakka ta nafila sadakoki kenan wannan duka ruhinka kake ciyarwa kake burin kasashi shi yake ƙara ƙarfi me yasa shaidan yake nesa da mai ibada me yasa yake nesa da mai ilimi me yasa yake nesa da inda ake ambaton Allah saboda rurin ya fi karfin shi amma da inda ake shaidanci imani ya rauni shaidan sai ka tsince shi a wurin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd yan uwa musulmi kullum abin da muke cewa mu daina raina sana'a wannan yanayin da muka shiga na durƙushewar tattalin arziki muna buƙatar sake sabon tunani <clears throat> sake sabon tunani wajen farfaɗo da mai tattalin arzikinmu matasanmu su canza tunani kada ka raina sana'a koya take muddin halacci kada ka raina aiki koya yake muddin halal ne ka karɓa ka yi kana roƙon Allah ya baka wanda ya fi shi ka ɗauki sana'ar ka riƙa yi kana roƙon Allah ya baka wacce tafi ta yau zaman banza da zaman majalisa da zama ana zagin shugabanni an wuce wannan lokacin wannan zaman majalisar in ka shekara ɗari kana yi kai da ku ba za ku kawo gyara a ƙasa ba sai ka tashi ka yi karatu sai ka tashi ka yi sana'a sai ka tashi ka sami aikin yi da shi ne za a kawo canji a ƙasa da shi tattalin arziki zai burin ƙasa da shi ƙasa za ta gyaru amma zama a zagi wancan a tsine mu wancan a la'anci wancan shi bai iya ba wane ya iya wannan in ka kwana ɗari kana faɗi ba zai kawo gyara ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham <clears throat> ni abin da nake ga hukumar lafiya daga abin da ya kamata ta mai da hankali tilasta mu da matsa mana wajen kula da tsafta wallahi aka kula da tsaftar mu za mu zauna lafiya tsaftar da muke wasarere da ita kwatocinmu suna nan ba shara ga damina ta zo ko ina bola ko ina a zubar da shara a ba almajiri mara hankali wai shi zai zubar da shara ka ba shi naira ɗari a wata kura ya tafi ya je ya zuba ta kan hanya nan ka tafi bypass babban titin da yake hanya ce mahaɗa inda za a karanta garin ku ya yake a bypass kana zuwa za ka ga shara an zuba tsakiyar titi tsakiyar titi wurin zuba shara ne waye zubar almajiri aka ba 'yan kuɗi ya kawo wannan sharar ya zo ya zuba kan titi ya tafiya shi haba 'yan uwa ina hukumominmu na lafiya ina na tsafta mu ina namu hankalin shara ko ina mu zubar da ita inda ruwa ke wucewa mu zo mu zuba wannan shi ya kamata hukumar lafiya ta mai da hankali ta matsa mana ta tirsasa mana sharar da muke fitarwa mu san yadda za mu ƙyalkinta ta mu san da za mu kaita ita ta samar da wurare ta samar da kamfanoni wanda za su tilasta mana wani kila dubu ɗaya zai biya a wata wani ɗari biyar wani ɗari biyu kowa iyawar shi a riƙa kwashe sharar da ke cin unguninmu da kwatocinmu mu ji sauƙin malaria domin malaria da take kashe mutane sababin kashe mutane wallahi wannan ciwon baya kashewa typhoid yadda yake illa ga shi nan a kai mutum a auna typhoid malaria shuga hawan jini duk waɗannan abubuwa shi kamata kuma lafiya ta mai da hankali asibitocinmu a gyara mana su mu kuma mu kula da tsaftar kanmu abinda za mu ci mu gyara hukuma ta shiga ta hana a daina noman karas da alayyahu da salaina noman shi inda ake zuba ruwan ruwan ruwan jini inda yake tafiya ta hana a rufe waɗannan wurare yaushe za mu je muna ɗauko cuta muna samu cikin kuma mun sani kuma kai in ka je saye baka sani ba wannan salad da za ka saya wanda aka ciro ne daga wancan na ruwan jini ko kuwa na waccan kwatance ko na wancan kashin ruwan ne da ya taho ka sani ba sai ka zo kaci sai a je a ce ai typhoid ne yau typhoid ya shi nan yayi nisa la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka nan mu dawo magana ilimi yau an kulle makarantu watanni yara na gida dama ya ka kare da tarbiyar ana ta fama to lallai mu sani hukuma ana samun dama a buɗe makarantu a dawo a ci gaba da ilimi mu ci gaba da tarbiyya karatun addini karatun zamani mu haɗa ma 'ya'yanmu raba wannan ilmomin kuskure ne a wannan zamanin karatun addini saboda lahira karatun zamani saboda sana'a kar a mu a baya kar a danne mana haƙƙinmu kar a raba arzikin ba mu wajibi mu haɗa ma 'ya'yanmu wannan ilimin su san Allah su san manzansa su san haƙoƙin iyayensu su san haƙoƙin bayi sannan kuma su san sana'a da za su yi ne ilimin boko ne ilimin sana'a zama da muke wannan mu ce a'a za mu tura yara karatun allo su je su yi su gama ba su san addinin ba bokon ba sani ba zo su zama matsala cikin al'umma a'a bokon zai yi zalla ba addini shi ma ya gama ya fito ya zo yana kallon ka wani soko soko kai baban nashi yana ganin ka kai ma baka waye ba an so ko mashi wani ra'ayi ya rika jin addinin ma gashi nan dai yana shakkar addinin nasa me za ka haɗa masu ilimin addini da na zamani tun farkon farawa yadda sa a zuciyarsu yadda dai inda za a zo da inda za su shiga ba za a raba su da imaninsu ba sannan kuma duk abin da za a kaɗa a toya da su الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allah muna roƙonka wannan ibada da muke Allah ya sa ta karbu wannan al'umma taka ya Allah ka karɓa mata addu'a ta ya Allah ka karɓa mana mu. ya Allah ka kalle mu da rahaman nan taka mai faɗi kai mana gafara ka yafe mana Allah ka kama mu da laifin wawaye a cikinmu wanda suke da wata fahimta ta daban Allah muna fata ka wanke masu wannan fahimtar mu dawo mu tafi layi guda hanya guda wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun haka Allah ya ce wannan hanya ta ce dodar har gidan aljanna ku bi ta umarni aka ba ku bi ta Allah ya ce kar ku bi 'yan hanyoyi sai su raba ku da hanya ta 'yan hanyoyi a gefe sai su raba ku da hanya ta haka Allah ya ce annabi ya fi kowa iya karantarwa yana tare da sahabbansa ya zane dogo sannan yan ƙanana a gefe sannan ya jawo musu wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan hanya ce ta Allah ta manzo hanyar gidan aljanna ku bi ta kar ku bi 'yan hanyoyi su ne yau muke ta fama ka ji wani ya fito ya ce shi yana da ilimin haƙiƙa wani ya ce ma shi Allah ne wani ya zai rika zagin sahabbai manyan dakarai na manzo sallallahu alaihi wasallam ya rika zagin uwar muminai duk wannan ƴan hanyoyin ne wani ya fito ya ce shi shi Allah ne wani ya ce a shi yana ganin Allah wani duk waɗannan ƴan hanyoyin ne wanda Allah ya ce kar mu bi su sai su raba mu da hanyarsa. Abdullahi dan Mas'ud ya ce akan kowace hanya akwai shaidan yana kira ko ba inda zai kai ka sai zuwa wuta Allah ya tsare mu saboda haka mu dawo mu zama abu guda al'umma guda wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da iyar Allah gaba ɗayan mu kada mu rarraba mu kama wani abu daban mu je mu halaka mu halakar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar أكبر ولله akwai maganar midiya a wannan zamanin social media da midiya na da ake budewa private da na gwamnati to wallahi a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wani lafazi da zai fita face mala'ika na nan yana ji zai zai rubuta mai kafaɗi kuma zai maka hisabi saboda haka mai kai postin mai kai tura mai kafaɗi mai kaɓata wa ka aibata wa ka cutar da hannunka da alƙalaminka wa ka cutar da bakinka ka tura a wata midiya a wani waye wallahi Allah ya ji mala'ikunsa sun ji kuma an rubuta kuma gobe za ka yi bayani so da haka mu kame bakinmu mu kame hannunmu mu kame mu san me za mu faɗi amfani da midiya ka ci mutuncin wani ya kamata mu ci wannan musamman 'yan siyasa ka ce kullum yau za ka aibata wancan bai fatin ka gobe kuma wancan jibi wancan saboda ɗan samanan kalilan da za a baka ka manta babban zunubi da za ka kwasa na aibata shi ta taɓa masa mutunci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham ya yan uwa musulmi wallahi mu ji tsoro annabi ya ce kun san abin da ke kifa mutum wuta ta gaba gabansa yana kallanta sabon suka ce Allah da manzo suka sani ya ce shine harshe harshe wani sabi ce har harshe ma ashe zai iya wannan matsalar da ya ce akwai abin da ke aukar da mutum wuta ta gaba gaba yana gani sama da abin da harsun suke girba hmm? yau harasa nawa ka ji an tura shari mala abin da ba a yi ba a yada ka ɓata mutane ka ɓata gwamnati ka ɓata wasu kai waye ka manta da hisabi ka haɗa hoto na bayan Allah na ƙwarai ka ɗauko hoto na banza ka haɗa ka ce ga su malami mai wa'azi bawan Allah yana ƙoƙari ya nuna hanya Allah a gudu tare a tsira tare a je a ɗauko hoto a haɗa a gwama a ce gashi ina za mu je da wannan sharrin na ji saudiya wata ran tana faɗin ƙararat hukunce-hukunce da za a yi ma masu shari a midiya da tara wallahi irin ta ya kamata a kawo ƙasar nan wannan tarar kana ɓata wani za a bi a gane kaiwaye kuma a kama kai maka hukunci shi yasa suke tsaik a ƙasar su amma mu yau wannan ya aibata wannan wannan ya cuci wannan kowa ba mai kima ba mai daraja ba mu da manya ba wanda ake ganin kimar su ba a malamai ba ba a shugabanni ba ba dattawa ba kowa za a iya cin mutuncin shi ta hanyar midiya yau wai wayewa kenan social media eh an waye za ka shiga ka aibata mutum ka ɓata shi wallahi ranar hisabi tana nan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yan uwa mu ci gaba da addu'a makasanmu Allah ya ƙara mata arziki ya ba ta zaman lafiya da shugabanninmu duk da rauninsu da kurakuransu ku ci gaba da masu addu'a Allah Ubangiji ya riƙo da hannunsu Allah ya riƙo da hannunsu Allah ka karɓa mana ibadanmu, malam ya iso kuma da haka za a yi sallah kuma an gama sallah a tsaya saurari hudu ba a saurari